matsayi na shidda fi mu'atabatin nafsiku wa tawbihuha wajen ainihin mai zargin rai da tsora mata laifi tawbih da to za a ce mu'ataba da tawbih da kusan ma'ana su biyar illa siga ce daban-daban قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مكت نفسه في ذات الله آمنه الله من مكته da ake samun da ya kamata yadda kuka ji wancan karatu ku ji wannan wanda suka tafi lalura tafi da su ga hanyar gyaruwa ga magani amma yana da wuyan sha Eh. Eh, mu'ataba eh mu'ataba shi ne tawbiku eh zaijin abu fata abu mu'ataba sai sai kaga kaga kaga kaga kaga kaga kaga kaga kaga shi nan kai abun kunya kaga kaga mana kaga gwanin zargi ya ce ga magani da dama abin da ke da kafin yi karatu wato muna da son kanmu inda Allah zai fa ka ɗauki in ana maganan mugaye a ciki ana maganan malalata a ciki ana maganan masu son ƙaƙa ana maganan ba ka ɗauka kai ne karatu nan daga yake yadda ka ɗauki wannan magana ni ma kana ɗauke ta yadda na ɗauke ta haka mata suka ɗauke ta to amma duk maganan da ake ƴaƴan wasu ne wasu ne masu son wasu ne masu ƴaƴan su amma ni banda ne abin da nake yi daidai nake yi to wannan ya sa ba mu gyaru ba ita gaskiya na ga hikimin malaman da suka ware suka yi littafi akan hawa wallahi malam hawa hawa na illanta ba kuma kusan ba a san ne hawa ba hawa wani mugun abu ne amma kai kake ba ni ba amma da na ɗauka mu ne ɗan hawa duk mutum ɗan hawa ne da wanda ya maganin hawa ne to kuma sai ba sai to ya aka sai maganin hawa to kuma ka san hawan ma ka yi maganin ta قال أبو بكر الصديق رضي الله من مكت نفسه دون ده يفشي درفه ليه ita zan da ake magana din nan wanda duk kiran sa kudo ba ita kai mata musharata ba ba ita kai muraqaba ba ba ita kai kai mata muhasaba ba ba ita kai mata ne muaqaba akai mata ne mujahada ga yanzu muhasaba to lalle ka gano babu ya a duniya wacce tafi illanta ka da jefa ka cikin hatsari da ranka duk abin da ya same da galibi daga kai ne da misalin aiki ka mayar aka cuce ka waye cuce ka ka cuce kanka lalacin kai kai a ka baka tsaya wani in an tashi ka tashi in ka tashi an tashi in za a ɗaura kana ne duk da ka ɗauka ko za ka abun karatu makacin nafsu ya kiransa fi zatin lahi amma da neman yadda Allah a yi zatin lahi amana hullahu min makatihi in mutu ya ka Allah bai amintar da shi daga fushinsa inda ka ki ranka to Allah zai amintar da kai daga fushinsa tun da shi Allah ya san matsalar ranka in ka gyara ranka Allah zai amintar da kai daga ku. in ko ka fake kanka Allah zai baka to ga hatsarori kana ta kallo kana ta shiga kana ta shiga kaza kana ta shiga kaza zai sai malam matsala kan da an ji magana an gane sai dai ganewa ba na aiki ba hmm. shi ne mana don Allah makasar na kuhu ransa ya kita saboda mai kita kai kaɗai mai amsa hmm? shi ne aka ce saboda mai kita saboda Allah misalin mutum ya sata ke ni ne ɓaran da ya sata na ko ya haƙuri rena ke ta kala masa hmm. ne a hukunta nan ita ga hannuna a daɗe ba wanda zai ce a baka tun da haƙƙin Allah ne a daɗe ka ga ka kiranka don Allah mutum ne je ya zina ya zo kawai ya tsaye ce ka tsarkake ne me ya faru ke na yi ka yi aure ke na yi aure ka sha wani abu ba a da shi kana ka taba ciwo ce ban taba yi ba wanda ciwon hauka ne ba da shi aka nemo dangin sa kun ta kudu da kake wallahi aka ke ya rasu lalla ya ce ta da kai kaga ka kiran ka don Allah hmm? dan neman yadda Allah tunda Allah ya ce kai ran ranka ta ce ma yi kuma ka ga ranka ta ce maka yi zina sannan kuma bayan ka zina ta ce nemi Allah gafara kaga hawa ala hawa ba da kuwa hawa ran ranka ta za su je yi sata ɗauki wani abakin in ka ɗauka in aka kama ka aka kama ka ce ainihin eh, me yake in aka kama ka ce a ban haka ne ba zan canza masa wuri ne ba za ni ban ma da na san haka da na bar muku a idan ka ce wahi idan ka sha da akwatin sai ta ce ne Allah da haka sai kuma ka bi da haka hmm? ba ba shi haka ko in aka eh, zai fi haka fitowa to wannan shine asalin ka kiranka ka ɗaukar wa mutane kaya ka ce kai rai ni na ɗauki wannan abu wannan abu ba nawa ne ba ko da yanzu babu yanke hannu ba za a yanke maka hannu ba wannan akwatin na malam yahuda na ɗauka shi malam ya za a salamu alaikum ina ga ka duba ba su da akwatin ka ba ko ce to wallahi na ta kalami na zauna gashi ina so ka gafarta min abin da zai ba kaga yanzu ko ka kai nurin yan sanda ba abin da ba yi dan abin da zai bai kara kare ba kuma ka je wurin yan sanda da ba za yanke min hannu kuma yanzu in ka yanke min hannu zai zama ya karya ni kuma ba dama hukunta kaina yanzu zai alaƙalla da akwatin ka ka duba a ciki kayan da ke ciki ka buɗa ganin ce kayana duk akwai hannu ga hadda canjin naira biyar ga su a gefe gitu to sau da kanka ya fi ne mugu ne ni raina tafi ce ne, sannan ka koma ka tafi neman Allah gafara kaga an kai haka ka yi maganin ranka ka san an ka kara wani ka sake kara abun zai bazo cikin jama'a magana? eh a takaice zuciya daban eh. kuma rai daban eh. to ita ma hawa daban take eh. zaman kanta ta hawa ma kanta take rai da ita ake rayuwa ita take ita kuma hawa tana cikin hankali da hankali da hawa ofis din su daya hankali da hawa tare suke hankali zai ce a yi gaskiya hawa za ta ce a'a hankali zai ɗauko abu hawa zai ce wani abuwai da kyau yadda ka san kana zaune da jama'a duk abin da kake zaka wai ne ya ce ka wani haka kake zaune da hankali mun yi sharar da lokala eh, ananiya in <laughs> ba fassara ba wato sai kaɗai naka kaɗai za a bi eh, wato naka kaɗai kake za ka bi kuma son kanka son kai ne za a ce masa eh, eh amma sai dai ba ito eh, ya ɗan yi kama da haka son zuciya son hawa duk da dai an ɗan zalunta zuciya tun da a cikin zuciya na akwai hankali akwai hawa haka fa ke shi dai a halitta na wani ɗabi'a ta sana halitta a jikin jikin mutum shi ma son kan halasta shi illa ya kace wancan eh, a zuciya ya fi kusa da ofis din ka gane ko amma son kai dama da jin son kai ka san harami kana san abin da kanka kaɗai kake so kaga son zuciya ka kaɗai kake so abu ɗaya ne eh shi ne son zuciya wato ya yi abin da shari'a ta kace ba shi ma wannan abin da shari'a kauce a yi ba mai rabo ne mai je ce to ka gani yanzu sun da zan kanta fannin ba yawa ko ne to so kai so na ba kan kai ya ni ba ne dauke wannan kaga kaga ai ya saba to ya san zuciya bubar wannan ba nan da rikici ne ce ba shi dai da yake hausan shi ka gani yawa za ka ga abin da ta tafi kaga misalin in ba fan rai ban ya za a yi mutum ya ɗauki abu sannan in ya ɗauki abin sai tuno Allah ya hana sai ya ce nemi Allah gafara eh? sannan kuma in an zana da shi za a zagi barayi to haka ya kana haka hawa ta ce ku ɗauko rahoton ɗaukana littafi ne mun karanta sai dai da za a sake shi za ka ji shi ya sake zama samu lungo-lungon da ba a zai ba galibanin karatun an yi shi ba a biyar su ne shi kan haifar da haka sannan da a ce yadda kai shi ka samu ne kana yi ta yadda shi to za ka je ka rike wasu abubuwan da za ka ce kai wannan wurin yadda ka san ba da kai akai ba amma da za a dawo da wurin za ka yi shi to shi kenan nan ya da karatu ya fara fitowa wa ƙala anas to don haka abubakar siddiq ka dubi abin da ke ce man makata nafsahu fi zatin lahi shi wancan zatin lahi mai daure masa wanda ya kiransa saboda Allah don zafin Allah amana hullahu min makati Allah zai amintar da shi daga kushinsa wa kala ana radiyallahu anhu sami ita umar ibn al-khattab ورضي الله عنه ودخل حائطا ياشق بونا فسمعته يقول نجيه إنا فدي شي بيسان shi با amma shi da kansa yana magana tun da kaga lokacin da muka ce mutum zai zauna ya sa wa kansa sharaɗi ai mamaki muka dinga yi sai da aka fara bayani tukuna ga yadda za a yi sharaɗi ya to bai na yau dai gashi mun wayi gari da Allah ya ga dama da bamu kawo yau ba to tun da mun kawo yau yanzu me za mu yi wa Allah ya za mu cika kaza ya za mu cika kaza ka kara ayyukan na wannan lokacin sannan in an yi in lokacin ya kare ka zo ka gidan din ka ga baki kaza ba ka ga baki kaza ba ga kin yi kokari wannan karan kin ninka kaza to gobe tun da kin ninka a cika wata da shi a haka a cikin gaban da ranka haka sai muke ganin abun mamaki kamar wani sabon abu ne sai ce to eh, shi ko umar ɗan kasa shi ya shiga gona fasa mai hu ya kolo wa baini wa bainahu gida akwai danga tsakanin mu shi umar ce umar bin al-khattab shi ke kiran kan umar bin al-khattab amma yanzu ke ce hamar hmm, adam al-ghazali sai kira suna haka yi kiran kaza ya ce umar bin lukabta ya ɗauko mukaminsa haika ainihin amirul mu'mini daga mukaminsa bakhi bakhi ya yi haka yi wallahi latattakin Allah ya ibn al-khattab أو ليؤذبنك والله تجد أورب على تنكبت منكم باك والله ألا ذيما كيف أن مين وكان فمشاردة دما محافظة دمامي مينين ما دكا خالا أي زمكي سوى مو بمهدبا من خوالا ka dubi dai umar ka dubi aiki ko a zashiro kawai ko kai ce ka ɗauki hankalin laifi ne ka ɗauki hankalin in ana magana mai son ya kana ciki in ana son magana mai kaza kana ciki zai kuwa magana dai ya ɗan ka dai amma shi umar ka dubi yadda ya ɗauki rayuwarsa ka dubi yadda yake rike da dukiyar gwamnati ka dubi yadda amma yana cewa kasa wallahi ka ji tsoron allah umaru ya ɗan karɓa wallahi Allah zai maka azaba in baka ji tsoron sa shi ya sha a ce masa dan aljanna ne shi an ce masa ainihin shaidan bai haɗa go da kai amma bai da ba ya yadda amma ke mm, mm. an hakari da wuyan biri ake ɗaure shi a gindi saboda kana haka yake cewa shi kaɗai ke wanka faɗa kamar misali ne a taimaka maka injiniya shiga nan wurin kana nafila ko da yake nan za ta yi sai dai in manta yi sai dinga je ce hmm, hmm, me sunan shi ma haruna ku hmm, haruna haruna kenan injiniya hmm jami'a wallahi ka ji tsoron Allah wallahi idan baka ji tsoron Allah ba Allah sai ya tantana ma azaba kada karshen ta ba za ka ji yanzu yi fashe na kuka ba shi kaɗai ya ma manta da mutane lafi don za a zai rabu biyu a mace sai riya yake mana a me to kila yana wuri da ba za a ji shi ba a zatonsa to haka umar ke yi muhasabarsa kuma ka ɗauki rayuwar umar ɗin ka ga yadda yake bin Allah hau da kafa amma yana haka yana haka na abin da muke nema dai mutum san shi kansa mugu ne a kullum ka yi ƙoƙari ka san yadda za ka kaga laifukan kanka gano ya kamata da da gaske ka kaza ɗinka da ya zama kaza ya kamata da kaza ne da ya kamata kaza amma ka dinga yawan makin kanka ka dinga ce ka yi wani abun ku zo ku gani hmm. ka kama yawan ka wa qala al-bukhari bunu harithata dakhaltu ala abidin na shiga wurin wani mai bauta fa iza bayna yadayhi na sai ga shi na tara ya kunna wuta ba ta saba ce ce ba ada ajjaha wa huwa yu'atibu su yana zargin sai ce dubi wannan mutum nan fa Allah zai sa mutum ni kuma ku kalli yadda na yi kaga ita ina ma kandi ita ya fito ina zargin eh, wa huwa yu'atibu nafsahu falam yazal yu'atibuha hatta mata nan ba ana nufin ba kai ma ka je ka kunna wuta a'a ana kawo maka ne yadda ake zargin rai da yadda magabata suka bi kai kuma kai ka san irin yadda za ka yi wa kana ba'dhum yanzu ba gani ba na dan karamin alaki sai ka ga yaro bai zuwa makaranta kwata kwata shi kenan in aka ce ya faɗi sai ga mutum ya gaba ya ba kyauta ba ko a sai maka mutum makaranta ana zuwa kwana biyar sai ke ɗansa da zo kwana biyu yayin da aka yi makarantar nan ba ta fi kwana biyu ba ce to ai shi lalura ta zo tun da lalura ta zo dole a ce ka dokar a yi nahi to me hawa ina jin ya yi kamar kwana biyar ake zuwa karatu kaga yanzu kanin duk yaron da ya zo a sabar da lahadi a sabar da lahadi bai samun adadin percentage din da zai jarawa bai cancanci sai jarawa ba a ka'ida ta gwamnati ma bai cancanci jaraba ba in dai bai samu wannan zuwan ba tun da menene biyu kwana uku bai nan to duk makarantar ta zama kafa ai kaka ba za a yi boko ba saboda boko za a samu addini kuma ba za a samu ba to kake kai boko har laifi ne ba a zo nan masallacin biyan ma abin da zan biya ma ba har ba da ka tafi boko je tsakanin dusar su mu da ya mu da duk da boko hmm. da kala iya zai bokon shi ma yana da kyau musulmi ne kai za ka je kai aiki za ka zama gwamna za ka zama shugaban ƙasa za ka zama kaza za ka zama babban ɗan kasuwa za ka zama babban soja za ka zama babban ɗan sanda amma ba za ka zama ya bidi ba mai kuma da addini ba in ko aka ɗauko ka aka ɗaura ka shugabancin addini wallahi shi addini don ka zama malami ne ba ba yadda za a ka zama malamin addini a ce karatu ake a zo kwana biyar kai ka zo kwana biyu kuma ka zama malamin addini in aka ɗaura ka an ci amana hawa ta shigo ciki hatta dole kuma za a rana daga zuwa kaɗai an rushe sai a dawo wajen kuma menene ya fahimta ka yau za ka gana tsaya da mutane wai ba za su yawa ɗalibai da ta tafai ba littattafan nan an san yadda za da an saki abin ko ake ta kasuwa aka ce a ta yanzu ka tara da littattafan makarantar littafi kaza ne ga kudinsa ga kudinsa ga kudinsa shi ma ba karatu ne wajen wasan littafi ya zo ba karatu ne ba an sai littattafan ba karatu ne ba abu ne na dole a karatu na uku dole a fa'ido a kansu malamai za a san yadda za a yi wannan kuma in a keɓeni ne wannan na ne suna zuwa ko ba sa zuwa to su kuma wannan nawa ne da ni da su muna nan muna ɗauki ba daɗi da su su sun sani ga su wanda duk imin ɗaya biyu ɗaya biyu akwai wanda su taɓa sallama sa gaba ɗaya in ka dubi dukkan in ka duba babu inda bai da jambiru kullum zuwa sa jan biro wani lokaci ma zai zama sati zai zama wani lokaci ma na sallame shi nan wannan wajen inda kuke zama ina wurin shayin nan kuka zama kuka ce nan Allah sarki an zo zama da yana jiran ya yi magana na yin ɗauko magana shi tun da ya daka tafi shi ya fi da mukai akwai wanda imin abubuwa da dace to ya aka yi da zo mana aliyu na ji labari an kore ka me kai ce wallahi ban yi komai ba kafa mala ba musu komai ba ina kaza ina kaza da aka zuba shi aka zuba shi kawai yana ga takarda ce wallahi kudin nan masu wannan wuri Allah sai wani shari'a tsakanin da ni da ku don ba shi ya yafe muku wannan tunda da dangan muku yi to shi ma ake ne kai yadda aka kore ka wurin nan ma a kore shi abin da ke cewa abin da ke ce kenan wallahi mu dai nawa an kuma sai Allah ya mana shari'a tsakani shi na mutum biyu wallahi ma na yadda ko ko yanzu littafin son hannu suna nan ma za ka iske ko ina nan bai zo ba nan bai zo ba nan bai zo ba nan bai zo bai zo daga baya ya zo menene sannan ai ba ina nan a makarantar na kallon mai nake kallo ha nan kadai ba shi ba damuwa dole fa ka abu baka je ka shiga abu mun yi akwai wani malamin da na taɓa sallama wani so? kada a lajiyar da ce ne daga ka amma ya mutu ma shi Allah ji kan shi ya taso musamman ni da ganin sa nake fita wannan kawai tsohon na kawai da kawai shi assalamu alaikum to alaikum assalam na zo na yan gaishe ka nake to na gode na tsaya na jira mai rashi sai ce to ai kafan maganan yara ne maganan makaranta ne sai ni ce o oh, kana magana ne kan makaranta to tambaya na ɗaya kana da da makaranta sai ce a'a kai malami ne a makarantar ya ce a'a don ko da ɗan uwanka ne yake maluntaka a makarantar da ka da ikon magana ɗan uwan na ka zo mai magana to kana ɗaya daga cikin iyayen wanda aka ce su ne masu ice a ba ka da komai a ciki ice ban da komai a ciki da ce to kai shiru da bakin ka ka bar mu da abin da muke yi ice na yi shiru yadda na gaya muku inda bai ja bai ce na yi shiru sai na ce to ka je ka sai wa masallaci guga ba guga ice guda ɗaya ko biyu ko uku na ke ɗaya yake kan gama ha ba kafin a jima kafin rana ta haɗe zo gugan ya kawo me na ka ciki to ko misali kai gwamnati ce ba ɗaya zama gari don za kawai ba ka da karantar nan ba ka da ɗan a ciki ba ka da menene a ciki ba ka da in kana da ɗa kana da mai zo ka shigo a yi magana da kai amma shi ma ba kuma gini kai magana ba in kuma akwai wanda ya taɓa magana akan zazzage shi to ya faɗi ko da jamin wanda ya zazzage shi sun ɗauki mataki a kan shi ba ma duka ne ba malami ne bai san yayin da na tsafo shi ba na ce wa ne zo ika ba shi kawai kuma kamar kasar na gina kace kana zaune zan ce kai wani zo ka je ka kuma kai ka ba na hulɗa da mutum ɗaya kada wai don na saka abu gobe ka ce ba zan sa wani ba o oh, dukkan ku ƴaƴa ne kana zaune wannan bai taɓa zuwa kalaji a sanda zo ka je makaranta kai kaza ba ba zai fasa ba ki ma na da rumfa ce ka zina za ka yi dole ne haka muka zama da su da ku akan amana kanka malami ne yana ke da makarantar nan ba ni niyya in faɗi abin da yake abin nan ba ya ɓata makarantar duka ya ɗebo maƙiyanmu duk zuba a makarantar suna abin da suka dama sai ce to yanzu babu dama na kire shi to shi ne aka zauna har akwai wata majalisa ta menene ta a zo a same ne zo da Allah ya ɗaya daga cikin membobi yake in za ku je ku je amma ba da ni ba ni dai ba zan je ba na ga wata ga wata yanzu ba zan je ga da malam mushi ya zo ne na ɗauka abin da kawo shi kenan sai muka tsaya sake to zan koma ne ke to sauka lafiya Allah ya sa abin da ke makaranta ba ta wani duk abin da ya zan iya dakatar da shi a koyaushe yanzu mai yau ita ba ai abu da an ce maka zargi ya gama kwabawa ne ai ko muhasaba kuwa ba da tsamani kana duba kurakuran ne kafin sai kaga kuskure sana za ka baka zargi kuskure mutum ne ka ba shi aiki sai ka diga kuskuren ka ga ka tara su sannan za ka zama da shi da ka kai ka ba kaga daga nan ba za ta biyo baya eh wanda ke musu kansa haka yake bakan ne <laughs> kaman wanne a raujatu ko wannan o rayuwar lokala ugu a <laughs> ah, akan maimaita wayo ake wa mutane idan aka yi shi a layi in an tashi maimaita shi sai a maimaita shi a tsakanin magarba da ishiya an gane an maimaita shi haka kafin karatu kai zaka bi shi ba shi zai bi ba to haka akan yi kuma mun maimai din da dama littafi kafin bashi na kan shi sau uku ko sau hudu kafin in ban littafi na kan shi sau uku ko hudu na ɗaya in yi shi a wannan wani na biyu wani lokacin shi tsakanin magarba da isha to da har ina yin sa tsakanin tafsiri maimaita shi ta can musamman wanda ake ganin sa muhimmancin nan sannan a ɗauke shi kai wa mata duk ba kare muke ba yadda nan an yi ba fa nan kuma su ma an yi haka to duka dinga yi in kai kai za ta zo ka samu in dole kuwa da kai وكان بعضهم يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف إذا أكا أنبتي صالحي wato idan ana zaune ana labarin bayan Allah wane ya yi kaza irin a cikin mu nan wane na kokari kaza wane na kokari kaza to sai sai ce to in aka zo kana in na zaka fa uffin ni kan hidi Allah, ce rai wadare ya hirdari ni tuskawai na da ta toma miyawu kaga wane ya yi kaza wane ka kai ko ban za ne abin da kamata a yi kenan na magana salihai mu kun san hiran mu ta saba da hiran mutanen kirki hiran mu wane ya yi kuskure wane ya yi kuskure wane ya yi kuskure hiran mu kenan babu magana wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne sai dai wane ya yi kuskure wane ya yi kuskure hatta tunani an canza mana idan ana magana salihai wane na iya kaza wane na iya kaza amma ni Allah wata rai da irina likattu samu ne sun za ka yadda mutum ke yawan kan ke na yi kaza aiki isa kaza na yi kaza ni dama na yi kaza duk abin da za ka faɗi malam zai ya ce ma yayi ninkin shi ba dama ko ka ba shi shawara ko ka ba shi menene in kana son tsakaninka da mutum a yau ka zauna lafiya ka ji shi kawai me ake ciki ya ce ma kaza kaza ce to kaza kaza ce to kaza kaza ce to za ka suka ce to ba ka karya wuya amma kuma ba a yi zaman arziki ba ba a yi zaman yadda muke son mu gyara juna ba kuma ban tsaya ba mu dawwana